وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى ما سكالو دا سوراري نكسد نيسا لو دان دا سكالي مكما سوراري مو تكفو بنيا دا بيانين زامني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai magana muhammad al-awwal adam wanda aka fi sanin shi da abu yanzu da muke magana safiya ce ta rana asabar daidai da ainihin ashirin ga watan almuharram hijira na da shekara 1435 wadda ta daidai da ashirin da uku ga watan Novemba shekara ta 2013 muna zaune a cikin makarantar mudarun hadisi salafiya domin gabatar da wata lacca ta musamman da kuma karatu na musamman dangane da al'imamul imam al wa kitabuhu sharhu sunna zan yi magana ne insha Allah ta'ala akan tarihin al'imamul imam a takaice da kuma wasu takaitattun bayanai dangane da littafin shi sharhu sunna waɗannan maganganun zuwa jiya da magariba na yi makamantansu a kasar goma sha biyu amma na yi ne da salo na gabatar da littafin da za mu fara karanta na shishar sharhu sunna din na yi maganganu da yawa na tarihohi da abubuwa masu ɗimbin yawa amma wannan zaman ya sha bamban da wanda aka karkare a jiya domin wannan zalla mun tara ɗaliban ilimi ne waɗanda abubuwa da dama da zan karanto ga sunan a rike a hannunsu suna kallo kuma suna ainihin saurari zan dubi al'imamul bagawi da littafin shishar sharhu ta ɓangarori kamar haka ɓangaren farko zan kawo takaitaccen tarihi mai littafin insha Allah shi al'imamul bagawi ɓangare na biyu zan yi magana dangane da akan me ya rubuta littafin ɓangare na uku zan yi magana dangane da dalilin rubuta littafin abu na hudu zan yi magana dangane da tsarin da ya rubuta littafin a kan shi sannan bangare na biyar zan yi magana dangane da manufofin rubuta littafin bangare na shida zan yi magana a kan hanyar da al'imamul bagawi ya cimma domin ainihin ya bi <clears throat> domin cimma waɗannan manufofin sannan zan taƙaita bayanai kwarai da gaske dangane da nusar na littafin wato bayani akan rubutun hannu na littafin sannan tahƙiƙi da ta'aliƙat waɗanda aka yi wa shi wannan littafi sannan iyakacin sanina dangane da bugun da aka yi wa littafin na inji sannan sai kuma wasu ayyuka da wasu malamai masana suka yi dangane da littafin a gabana akwai littafin malaminmu profesa Dr. doktor muhammad ibn matar al-zahrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi babban malami ne a jami'ar islamiyya da ke madina a ɓangaren hadisi ya rasu allah maɗaukakin sarki ya kai haske a cikin ƙabarin shi alaƙata da wannan littafin ta fara ne a lokacin da yake karantar da ɗaliban shi a cikin jami'ar islamiyya mu kuma muna zuwa ainihin wurin shi <clears throat> yana rairayo mana abubuwan da ke cikin wannan muzakkira asali ba littafi ba ne muzakkira ce daga baya aka mai da shi littafi da shi da ainihin ɗaya ɓangaren nashi littafin ilmin rijal wannan littafin sunan shi tadwinu sunnatin nabawiyya nash'atuhu wa tatawwuruhu min al-qarn al-awwal ila nihayat al ƙarni at-tasi' wato rubutun suna annabi sallallahu alaihi wa Aliyu sallama tarihin yaushe aka fara rubuta sunnar da kuma irin yadda ainihin salon rubutun sunnar ya kai tun daga karni na farko har zuwa karni na tara na ainihin hijira shi kanshi sunan littafin da kuma muhtawiyatul kitab abubuwan da ke cikin littafin to za su sa ka san wannan malamin ƙwararre ne Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri duk wanda yake da littafin a hannun shi sai buɗo shafi na ɗari da sittin da ɗaya duk waɗancan abubuwan da ne alkawarin zan gabatar gaba ɗayansu zan gabatar da su ne a ƙarƙashin niqab da shi malamin ya rubuta a cikin littafin na ɗaya kenan na biyu ina so duk wanda yake nan to ya natsu ya sani da cewa dama malamai sun saba gudanar da laccauci da ɗaliban ilimi su yi dirasa ilmiya wato dirasa ta ilimi academic research albahas al'ilmi a gabatar da lacca ko a rubuta a rubuce a cikin risala jami'iyya magister ko doktora ko makamantan haka dangane da wani malami da littafin shi misali gabana nan kaga wani littafi da doktor abdulaziz shakir ya ainihin wato rubuta al'imam bin khuzaima wa man manhajuhu fi kitabihi sahih sannan kuma kaga ainihin wani shi ma wanda wani dr zuhair Uthman ali Nuhu ya rubuta ibnu adi wa manhajuhu fi kitabil kamil fi du'afa'ir rijal waɗannan littafan misalai ne kaɗai nake kawo mana ga wannan al'imamu Uthman ibn sa'idin darimi wa difa'uhu an aqidatis salaf wato wannan kaga malami ne wanda ya rubuce-rubuce raddu al jahamiya ala fulan raddu ala alkinani da sauransu to sai aka yi tsaya aka yi bincike dangane da tarihin shi da kuma irin yadda ya yi aiki domin kai kariya zuwa ga aƙida ta malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai al-imamu yusuf ibn abdulhadi al wa asaruhu fil fiqh al-islami kaga yadda rubuce-rubucen suke nau'i-nau'i wani lokacin a dube shi ta bangaren littafin shi wani lokacin a dube shi ta bangaren gudunmawar shi da ya a fage kaza wani lokacin a dube shi ta bangaren irin hidimar da ya don aiki kaza al-hafiz al-khatib wa atharuhu fi ulum al-hadith kaga wani sannan al-imam ibn majah wa kitabuhu as-sunan wanda wani malami mai suna sheikh muhammad Uthman sheikh muhammad an annu'umani ya ainihin rubuta waɗannan misalai ne kawai na kawo mana za ka iya zama ka yi bincike dangane da tarihin abubakar gumi da littafin shi alaƙidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ka binciko ɓangarori na rayuwar shi amma bari ka ji yadda ake tarihin mutane in kana so kai musu adalci shine sai ka fara da duban garinsu sannan ka dubi zamanin sannan sai ka dubi yanayin masu sarautar da yanayin malaman da yanayin sauran kungiyoyi na addini da ke kewaye da garin da yanayin yadda sauran kungiyoyin addini suke da tasiri a wannan zamanin duk wanda baka yi wa haka ba ko ina tabbatar maka ba za ka kai ga sakamako ingantacce dangane da tarihin shi shi yasa za ga wawaye da yawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu ɗalibai su da dama in suna jin irin yadda muke karatuttuka da yadda muke gudanar da abubuwa a zaria shi kuma yana kano ko yana sokoto ko yana katsina ko yana bauchi shi kawai abin da zai yi zargi zai yi conclusion zuwa ga ai ba haka ake wa'azi ba saboda shi yana auna yaya ike da sai dubi muhammadin al'awwal ibn adam al'albani as-salafi yana zaune a Zariya. yaya zariya take yaya ahalis sunna suke a Zariya? yaya 'yan bidi'a suke a Zariya? yaya sarautu da 'yan siyasa suke a Zariya? yaya ɗabi'un mutanen zaria ya ɗaliban ilimi suke a zaria to sai ya alakanta tarihi da rayuwa da da'awar albani muhammad al'awwal akan haka amma kawai sai duba sai ce ai ba haka ake kaza ba ko kuma ai ba wannan ne ya kamata ai ba ko kuma ai wannan abin ai ba ma haka ba ne so ina yi muku wannan nasihar jama'a dukan ku ɗaliban ilimi ne saboda haka duk lokacin da ka yi bincike game da wata shakhsiya ko wasu shakhsiyat ko wata da'awa to ka tsaya ka dubi garin tukuna ka dubi tarihin shi garin yaya ike a baya yaya ike har zuwa zamanin wannan da za ka yi tarihi yaya masu sarauta suke yaya malaman suke yaya ƙungiyoyin addini da ɗariƙu da mazhabobi suke yaya nashaɗin ilimi yaya rashin nishaɗin ilimi da sauran abubuwa to nan sai ka dira zuwa ga wannan to ina son ku fahimta yana daga cikin dalilin da ya sa na ce zan yi amfani da wannan littafi tadwini sunna saboda ya takaito duk abin da na ainihin tattauna a cikin waɗancan kasusuwa da ne muƙaddima ta ainihin karatun sharhu sunna din ya tattaro duk waɗannan abubuwan a takaice za mu ji a cikin maganganun za ka ji inda zai yi maka tsokaci game da zamanin da al'imamul bagawu ya rayu to akwai abubuwan da ni kuma zan yi amfani da bincike na da ikon allah buɗa muku wasu abubuwa amma ne masu faɗa muku da nuna muku waɗansu littafai da za ku je ku karanta waɗanda za su taimaka muku an fahimta a barin ɗan yi wannan bayanin don ka fahimci muhimmancin wannan littafin tukuna tare da cewa muna nan muna karanta littafin a wannan makarantar tamu wannan littafin asali littattafai ne ko littafi ne guda ɗaya babba ko kuma tun farko in ce maka darasi ne guda ɗaya aka baiwa shi wannan malami profesa matsar zahara sai ya dubi wannan darasin akan koyar da ilimin sunna shine sai kasafta shi kashi biyu kashin farko sai ya kasafta dangane da rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yaushe aka fara wani kuma irin ɗauri abin ya ɗauka wani irin salo tun daga ƙarnin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har ƙarshen ƙarni na tara wanda daga wannan ƙarni ne abubuwan da suka lalace aka gyara wasu kuma suka zawo suka fara rugurgujewa kuma har zuwa yanzu dai da malamai masu ƙwazo suke ƙoƙarin tado da su to wannan littafin yana bayyana maka littattafai na hadisai da tarihin mawallafansu da kuma bayanin su littattafan a daidai lokacin da littafin ilmin rijal shi kuma yana bayyana maka littattafai na malamai masu riwaya hadisai kutubul jar'i wa ta'dil da kutubul rijal tarihin masu littattafan da manhajiyar da suka bi suka rubuta littattafan da kuma irin mu'akhazat wani lokacin da baka ga shi professor matsar domin ƙwararren malami ne tsarki ya tabbata ga Allah ga kuma Allah ya wadata shi da natsuwa da kuma ainihin tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi kuma Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi don haka a cikin ɗan abubuwan da malam ya rubuta shi ma a takaice rubuta zan yi amfani da wannan abin sai zama mani shine talhisin nawa darussan da na ce na yi to sannan sai kuma in shigo muku da wasu abubuwa a matsayin ku yan uwa na ɗaliban ilimi za mu ɗauki karatu tun daga shafi na 161 har zuwa ainihin shafi na 165 a hankali za mu yi wannan karatu mala yace saniyan dirasatun mujazatun لنماذج مما ullifa في هذا القرن yana magana ne akan ƙarni na hudu na fata an gane sai ya ce ga taƙaitaccen bayani na nazarin da malamin ya yi dangane da buga misalan irin littattafan da aka rubuta a wannan ƙarni na hudu daga alhamza sharhu sunna lil hafiz al-bagawi ها هي إيه، أقرني نبير نعم أقرني نبير عفوا أقرني نبير شرع السنة للحافظ البغوي المؤلف مولف اللي للتافه شيني الإمام المحدث المفسر الفقيه محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المولود سنة ست وثلاثين وأربعمائة هجرية والمتوفى سنة ستة عشر وخمسمائة هجرية رحمه الله تعالى الإمام المحدث tunda ku ɗaliban ilimi ne ‘yan uwana ya kamata mu tsaya mu tsintsince abubuwan ne me ake nufi da al'imam a cikin ilimi al'imam a cikin ilimi shine malamin da ya kai a ce ya zama authority ina fata an gane malamin da ya kai a ce ya zama authority wato malami wanda ya kai mu mujtahidi ya rika a cikin fanni guda ko kuma a wasu fannoni wato hakika matsayin al'imam ya wuce ka kira shi da profesa a wannan zamani ko da profesa bai kai ka ce mishi al'imam ba in aka dubi equivalency na waɗannan kalmomin sai dai a karatun boko professor shine kat sun ya ɗan ƙara gaba a ce mishi emeritus professor to amma a addinin musulunci in aka ce al'imam to ba wai imam ana magana karatun fiƙihu shine limamin sallah azhar ko ana maganganun 'yan al'ada shine limamin ɗaurin aure ko limamin suna ba wannan ake magana ba ko kun fahimta jama'a shi yasa ina so ɗaliban ahlus sunna musamman a nan Zariya da kaduna da kuka ɗauko wasu ɗabi'u ku yi marmaza ku gyara babu ƙarya babu siyasa a cikin ilimin sunna kawai ku samu wani ɗan figagge kawai kuna ce mishi imam kuna sa shi kanshi na ƙara faɗi wai yana jin shi yanzu kamar yadda ake cewa imamul bukhari shi ma wai al'imam ne in dai maganar ilimi ce ba a faɗin waɗannan kalmomin da ƙarya ko da zugugutawa imam al-zahabi a cikin littafin shi sairu alamin nubala ya yi ta yaban mutane waɗanda suka cancanta a yabe su kalmomin da ya rinka amfani da su na yabo ba kalmomi ne na zugunguta ba kalmomi ne na gaskiya yake faɗi so na al'amari jama'a kowa ya natsu kun ga da haka aka bi aka lalata kalmar sheikh kowa yanzu sheikh ne kowa sheikh ne sau da aka sai zama kalmar ba ta da ma'ana har ya zama yanzu daga cikin kiristoci ko kuma 'yan boko waɗanda ba su damu da mutunta addini ba sukan gaya wasu ustazai 'yan ƙanana kalmar sheikh to da haka aka wulaƙanta ita ma kalmar ustaz galibi yanzu in kaji kiristoci ko ainihin wato waɗanda suke 'yan boko sun ce maka ustaz kalma ce ta wulaƙanta ka kawai suka so su yi amfani da ita to ku ji tsoron Allah waɗannan kalmomi ne waɗanda asali na mutunci ne a musulunci domin har yanzu ban ji 'yan boko suna wasa da kalmar dokta ba ban ji 'yan boko suna wasa da kalmar profesa ba hasali har kai ƙara ake senate an ji wana daga fara phd har an ji abokan shi suna ce mai dokta shi kuma bai yi inkari ba rashin inkarin sai a gabatar da shi a gaban manyan jami'a a kwabe shi mun ji ana ce maka dokta wani kuma kana yin shuru kana ansa o ka gama phd ne dama sai a ja kunnen shi kuma ba nan ba ko sai an casa shi a wajen phd sai ya kara shan bala'i wato ba za su yadda a yi wasa da waɗannan academic titles ba waɗannan kambi nasu na ilimi amma ku dubi yadda aka wulaƙantar da kalmar ustaz yanzu da kaji an ce mutum ustaz to wani wulaƙantaccen mai kula da addini ne a wurin su fa amma asalin kalmar ustaz wallahi ba ɗaya ne ma ba duka ne cikin malamai ma ake faɗa mashi al'ustaz ba sai wanda ya kai ya komo ya burin ƙasa sai ka ji suna cewa al'ustaz al'isra'ini babban malami ustaz na fata an gane to haka nan kalma ashekh ita kalma ce ita kuma wadda tana da alaka da yadda halittarka da gudun mawakka ta addini da shekarunka ba kalma ce da ake wasa da ita ba amma yanzu kun ga ku duba kowane ɗan fi figaggen yaro ya tashi yana kaɗa kai kamar jangwala gwada a wurin wa'azi shi kenan kawai sai a ce mishi sheikh sai zama kalmar ba ta da ma'ana to haka kalmar al-imam alimam ita ma yanzu wannan kalma ana nan a hankali yana son a zuba mata da mutunci profesa ya yi tasdirin tarihin nan na imam al bagawi da cewa alimam sannan sai ce al-muhaddis wato shi Al'imam ne kuma al-muhaddis malamin hadisin ma shi jagora ne a ciki ƙwararre sannan al-mufassir sannan ƙwararre ne jagora ne a cikin tafsiri ga kan ta meman tafsirin shi nan tafsirin bagawi ma'alimu tanzil sannan alfake ko malamin fiƙihu hudu wannan littafin nashi na sharhu suna shi kadai in bai rubuta sauran littattafai irin su suna sunna tafsir da sauransu ba ko littafin sharhu suna kawai ya isa a bashi waɗannan kambin domin a cikin littafin sharhu suna akwai tafsiri akwai hadisai akwai fiqhu akwai ilmin rijal akwai duk abin da ake bukata kamar yadda za mu zo mu ji ta ƙarƙashin haka ya ba shi waɗannan kan bayi muhis sunna miraye sunna wannan kuma laƙabi ne kamar yadda al'imamu subki yake faɗi a cikin tabakat ya ce gaskiya an yi wa bagawi waɗannan laƙubba ne gaba ɗayansu kuma ya cancanta ana ce mishi rukunin din ana ce mishi mu'uyi sunna ana ce mishi shekul islam ana ce mishi al'imam duk waɗannan darajoji ne waɗanda an yi mishi su an faɗe su kuma ya cancance su ita kalmar mu'uyi sunna mafarki ya bayan da ya gama rubuta littafin sharhu sunna ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi A hayaita sunnati hayyaka Allah ka sunna ta Allah ya raya ka da ya faɗa wa almajiran shi bayanin wannan mafarki shikenan sai suka rinka ce mishi muhyi sunna wasu kuma suna duban wannan aikin da ya a cikin littafin suna ce mishi sharihu sunna za ku ji so da dama wani lokacin ni kai na ne mishi kirari da haka sharihu sunna don ba a samu wani littafi shi kaɗai da ya zama dakan ɗaka shi ɗaka tankaɗan bakin gado irin sharhu sunna a musulunci kaf kafin ya rubuta haka bayan rubutawa har yau littafi ɗaya wanda ya biya wa kanshi abin duk da ake bukata a ciki tsarki ya tabbata ga Allah ina faɗin haka bana na tsarkake kuma al'imamul bagawi daga wasu abubuwa waɗanda ɗan adam za a ce ya gaza amma wallahi abubuwan da za a ce imamul bagawi ya gaza a cikinsu ko wallahi ba sai imamul bagawi ba kai ma ɗalibin hadisi za ka iya ba da amsoshi a kai don ka gane cewa ɗayan abu biyu ne ko dai irin gazawa ce wadda ba ɗan adam da ya wuce ta duk irin yadda ya kai ga cika ko kuma me abubuwa ne na ijtihadi wanda kuma ba a zargin wani akan wani ya ɗari wani ya ijtihadin inganta hadisi kaza ya ijtihadin raunata hadisi kaza binciken malam wane ya gano akasin haka wannan ba a zargi ya yi ijtihadin fatawa kaza ko istinbati ko istikhrajin wani hukunci na fiqh kaza malam wane kuma sai ga wannan hukuncin ba shi ya dace ba ba za a zargi imam al-bagawi ba dan haka wannan ba zai zama abin kamawa ba haka gaskiya zan iya karfin hali in faɗa muku wannan magana don ni na gamsu da ita a zuciyata a cikin littafin nan babu wani abu kaf da ake zargin imamul bagawi wanda ya aikata shi wanda za a ce na son zuciya ne ko kuma na karkata ne zuwa ga wani abu na ra'ayi duk abin da baka gani wanda za a ce wannan abu ne wanda yake mu'akhaz alai an yi gurko an kama shi akai ana ganin ba a yadda ba ɗayan waɗancan biyu ne ko dai kuskure ne na ɗan adam ko kuma abu ne wanda ya nashi an ijtihad an ijtihadi Allah ya sa kun fahimci wannan maganar da kyau to kun ji dalilin da yasa ake ce mishi muhyi sunna Abu Muhammad baban Muhammad ya sanya wa ɗan shi na fari sunan kakan shi ne sunan kakan shi Muhammad da ya haifi da zai sanya mai Muhammad na ka ake ce mishi baban Muhammad Husaini dan Mas'udu dan Muhammad na fata an gane Abu Muhammadin Al-Husain ibn Mas'ud a nan bai kawo sunan kakan shi ba amma sunan kakan shi muhammad sunan babban dan shi muhammad don haka abu muhammadin al-husayn ibn mas'udin al-farra to wani ikon allah sai wani abu ya faru akasin al'ada a al'ada ana sanya wa hassan babba ne husaini kuma karami ko to shi kuma shine babba yana da kani hassan kuma ba tagwaye ba ne haka abin ya faru kanin shi ne babban almajirin shi wanda shi ya ci gaba da yada wannan da'awa bayan rasuwa al al ya rayu bayan rasuwa al baga al wajen shekaru goma sha takwas sannan shi kuma Allah ya ɗauki ran shi shi ma malamin hadisi Allah ya gafarta musu Alfarra. ana ce mishi alfarra mai buzu yana sana'ar buzu kuma ana ce mishi ibn alfarra farra malam dan mai buzu saboda sana'ar mahaifin shi ce to wanne ne daidai daga ciki malamai suka ce duk daidai ne shine alfarra saboda ya iya sana'ar kafe buzu da gyara buzu kuma shine ibn alfarra saboda mahaifin shi ya iya wannan sana'a albagawi mutumin garin bag ko bagshur bagshur ko bagawi ai ko bag duk sunan garin ne wannan garin yana tsakanin wajejen harra harra kuma tana cikin afghanistan a yanzu don haka bagawi mutumin kasar afghanistan ne a tsarin duniyar yau kamar yadda na faɗi a cikin mukaddimata da ban gama tantancewa ba shin bagau yana daga cikin larabawan harra ne ko kuwa yana daga cikin 'yan ƙabilun afghanistan ne manya shine pashtun wallahu ta'ala alam المولود سنة ست وثلاثين وأربعمائة هجرية أن بيش هجرانا دليه دا ثلاثين دشدة والمتوفى سنة ستة عشر وخمسمائة هجرية يا رسول هجرانا دشكرة تليبير دشاشدة كل safa قدن آه. يا شكرا تمانين Eh? daidai ya yi shekara tamanin daidai kun ji yadda malaman hadisi Allah yake albarkatar rayuwar su raya su sannan yau shekara shi ɗari tara da sha tara da rasuwa Shekara shi ɗari tara da sha tara da rasuwa rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan shi kamar yadda na faɗi za mu yi taƙaitaccen tarihin shi kun ji bagawi kenan a taƙaitaccen tarihin shi ta wani bangaren idan ka dubi bagawi dangane da abin da ya shafi ɗabi'un shi zan so in ɗan karanto mana kaɗan daga wasu maganganu waɗanda su malam zuhairu shawish da malam shu'aibun al'arnaud suka ainihin gabatar dangane da abin da ya shafi ɗabi'un shi an dai siffanta shi da cewa mutum ne masani a fannoni daban-daban mutum ne wanda yake da kaifin basira da gaggawar rusko abu daga nesa sannan yana da bayani a bakin shi mana in ya bayyana maka abu kana iya fahimta shi sauɗi. yana iya halarto da bayanin fatoyin mazhabobi daban-daban a wuri guda tare da dalilansu ba tare da ya yi ta'assubanci zuwa ga hatta mazhabin da ya renu ya tashi a cikin shi ba na shafi'iyya kuma ba tare da ya nuna wata kiyayya ga wata mazhaba ko makamantan haka ba daga cikin ɗabi'un shi yana da kwaɗayin yaɗa ƙur'ani da sunna a bisa manhaji na malaman farko kuma sunna ɗin ingantacciya sannan yana da aƙida ne kaɗai irin aƙidar malaman farko a wajen al'asma'u wa sifat wannan yana daga cikin bambancin littafin sharhu suna daga cikin dukkanin littattafai da aka yi sharhi na hadisai har fatul bari har sharhin bukhari na umdatul ƙari da na al-karmani da ibnu babbalin da duk wani sharhi da za ka kira na ainihin sahih al-bukhari wanda dalilin haka ne malam abdullah ibn al-gunaiman ya zauna yi wa kitabu tauhidin sharhi saboda ganin an zalunci littafin ta wajen rashin samun mashi da sharhi a bisa yadda mai littafin ya rubuta don haka shi malam gunaiman ya ce yana fatan a samu wani malami wanda ya kama da irin imam al-bukhari ya sharhin wannan littafin domin bukhari a wajen aƙida salafi ne bukhari a wajen manhaji da mazhabi salafi ne to galibin waɗanda suka yi sharhin imma shafi'i imma hanafi imma maliki galibi su ne suka yi sharhin nan sai kuma waɗanda suke dangantuwa zuwa ga hanabila ina ce shafi'i ina nufin ibn hajri duk da bai da ta'assubanci da mazhabin nashi ina ce maliki ina nufin ibn battal ina ce hanafi ina nufin badruddin al'aini aini ina ce hanbali ina nufin alimam ibn rajab waɗannan duk sun yi sahihin bukhari sharhi amma an ka cire sharhin ibn rajab daga cikin waɗannan dukkaninsu suna da aƙida ne ta ta'awilin al'asma wa sifa to kaga daga nan za ku gane littafin al'imam al-bagawi na daga cikin bambancin da ya sha da sauran littafai shine a wajen aƙida shi marubucin littafin yana da aƙidar al'asma wa sifat ne don haka ayoyin al'asma wa sifat da suka zo cikin littafin ba su sha wahala ba ko kaɗan menene manhaji da mazhabar da malaman farko suke fassara ayoyin al'asma'u wa sifat shine su karanta ayoyin su fassara su su fitar da ma'ana ayoyin amma sai su fawwala kaifiyar wannan siffa ɗin ga Allah don haka malaman salaf da 'yan salafiya suna tafwidi ne wajen kaifiya amma ba sa tafwidi wajen ma'ana Na daga haka ce al rahmanu alal arshi stawa za su karanta ayar ba sa jin nauyi ko kaɗan don ƙur'ani za su fassara ko kaɗan ba sa ƙin fassara sai ce allah mai rahama ya daidaitu saman al'arshi yadullahi fauka aidihim hannun allah a saman hannunsu waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo shi da mala'iku sahu sahu Yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala min as-sama'i as-sabi'a ila as-sama'i الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ubangijin mu na sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta duniya lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya rage a kowane dare to ga malaman salaf suna yin haka ina son ku san wannan jama'a don in baka san wannan a yadda nake bayani ba in ka tafi fatul bari zai ruɗa ka saboda ibnu hajar zai ce maka malaman salaf suna tafwidi game da ayoyin sifat ba haka ba ne so ibn hajar ba za a amintu da nakali da yake yi dangane da abubuwan da ya shafi aƙida ta malaman salaf ba na haka waɗanda ba sa zuwa karatuttuka na sharhu sunna da waɗanda ba sa zuwa muƙaddima da nake na tafsirin hilali to Allah ne musu nasiha su yi ƙoƙari su samu wannan domin na ɗibo nau'in littattafai guda biyu ne na sanya su tahtan naqad al'ilmi haular ayat wa hadithi sifat littattafan tafsirai nake ta nakadinsu jama'a har yau ban ci ɗaya bisa uku ba ma dangane da wannan tafsirin na ƙurtubi wannan tafsirin na shaukani wannan tafsirin na ibn jarir wannan tafsirin sabuni wannan tafsirin alwahidi wannan shin ana iya dogaro da wannan a wajen al'asma wa sifat dan karka ji muna ta yaba wa tafsirin qurtubi a babin fiqhu sai kai ɗalibin ilimi sai ka je ka rudu ka ce ai wannan mai tafsirin ahli sunna ne salafi a'a ash'ari ne jalt karka ji muna yabawa <clears throat> ainihin wato tafsirin shaukani to muna yabawa ne min nahiya alfiqhiyya da kuma kokarin kawo riwayoyi da yake da kuma jam'i a karkashin ayoyi amma an samu hafawat dangane da abubuwan da suka shafi ash'ariyanci da sauransu to kun ga anan dole ne a matsayinka na ɗalibin ilimi ka san wannan don karka rudu da wata yabawa da muke a wata nahiya shikenan wannan ta rude ka cewa yabawa ce alal umum la to haka littafin sharhi littafin sharhin sai muslim na al-imam eh, sharhin nawawi na al-imam nawawi da sauran littattafan sharhohi da yawa ba abeban dogaro ba ne don cewa suke malaman salaf suna tafwidin ma'ana wai malaman salafin suka zo sai su ce Allah shi ya fi sani game da wannan ma'ana ba haka malaman salaf suke ba Ha da tafsirin khati li a himmatin salaf haular ayat wal ahadith ta haddas an sifat wannan kuskure ne malaman salaf suna karanta ayoyin suna fassara su kun ga ce muku da nake suna fassara su saboda a nan kasar yan bidiyan aka ja ar-rahmanu alal arshi tawa sai ce ban faɗa ba kuma ba zan faɗa ba alaran mu ci gaba shi ne ya yi tafwidin hatta fassara kenan to wannan bidi'a ce amma Allah ya daidaitu mai rahama a saman al'arshi kun ji fassara to sai kuma fitar da ma'ana malaman salaf suke sai ce wannan aya dalili ce akan cewa Allah a sama ike suna fitowa ƙarara suna faɗin haka babu wani daga cikin malaman salaf da za a ce ya kauce daga kan wannan ka'idar Da'a suna fitowa ƙararra su ce wannan aya tana nuna Allah a sama yake wannan hadisin yana tabbatar da cewa Allah a sama yake kuma yana sauka ƙarshen kowane dare wannan ayat tana nuna Allah zai zo wannan hadisi yana nuna Allah yana da yatsu wannan hadisi yana nuna Allah yana da kafa wancan aya tana nuna Allah yana da idanu duk wannan shine fitar da ma'ana to amma yaya idanun Allah yaya kafa Allah yaya hannayen Allah to kai kenan sai ce sun fawwala wannan sun yi tafwidi zuwa ga Allah me yasa saboda Allah bai bayyana kenan ashe malaman salaf suna faɗi ne kamar yadda Allah ya faɗi ba su ragewa ba kuma sa ƙarawa to al-imam al-bagawi aqida shi kenan a wajen al-asma' wa sifat to kun ga barin gaya muku wani abu na rantse da Allah ko duk mutumin da aqida shi ta gyaru wajen al-asma' wa sifat ko to ka sakankanci jiki game da fiƙihun shi da ijtihadin shi da takhrijin shi insha Allah amma wallahi duk mutumin da ya samu matsala wajen al'asma'u was sifat ko musamman wanda zai fito yana nuna ƙiyayya ga malaman salaf irin su zamakshari irin su sabuni ha ah? wallahi kai hankali game da fiqh da hadisan da waɗannan ke kawowa amma mutanen da suka samu kansu a kan kuskure kamar su ibn hajirin da nawawi waɗannan ba a kyamatar da kai komai game da fiƙihunsu da takhrijinsu da bayani dangane da hadisai domin ba su da son zuciya amma kaga zamakshari sahibu hawa zamakshari sahibu bid'a mubtadi'un huwa sahibu kitabil kashaf arrazi sahibu bid'atin wa hawa wa mubtadi'in wa mubtadi'un razi ɗan bidi'a ne mai a tafsirin Kabiru? kabir saboda haka tafsirin shi ba za mu iya recommending ɗin shi ga duk ɗalibin ilimi ba haka nan zamakshari to kun ga dole ne a san waɗannan abubuwa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau to haka sabuni ya je ya yi sharhin bukhari a cikin mujalladi biyar ko shida wannan sharhin na saboni yana daga cikin sharhohi mafiya haɗari saboni sahibu bid'a na'am saboni sahibu bid'a dan bid'a ne kwarai da gaske a wani ɗan littafi nan da na za kulo shi ɗazu ina zuwa ga Thank you. قابولي وآيات السفاة وعليم وعليم هذا لا نمت منتقا تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابون في صفات الله عز وجل بقلم فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية wannan littafin abin da ya sa na kawo muku shi ban taba kawo muku shi ba tunda nake magana sabulu saboda ta kai katni bin ba ya rubuta shi da jamilu zaini ne ya tambihatun hamma ala safatu tafasir da jamilu zaini ya kai karar saboni wurin bin baz aka yi mishi nasiha dangane da yadda yake gutsutsure ayoyi da hadisan sifa da yadda yake ta'awilin su daga ƙarshe sai ta kai sabuni ya fito da mai ta shi ƙarara ya yi rubutu a cikin mujalla ya fitar da raddojin shi ga malaman salaf da raddojin shi ga duk abin da yake ƙa'idoji ne dangane da aƙida salafiya to gashi nan bin ya ainihin wato yi imla'in wannan aka rubuta shi haka ina fatan ku samu wannan littafin jama'a a yi photostat ɗin shi kowa ya mallake shi ka adana shi zai maka amfani karka dogara cewa akwai a makarantar nan don haka ka je ka watsar da shi a in ka karanta ka je ka adana shi nan da shekara talatin ka zama malami magana za ta sake tasowa saboda wata rana mai yiwa ka gamsu da wannan maganar da muka yi akan saboni za ka je kana tafsiri za ka faɗi wani dan Braza ko wani ikhwani ko wani ahli sunna mashirmanci wanda bai bincike ba sai ji a ah, sabunin kake suka saboda tafasir din bayan tafsiri ne na ahli sunna a sai maka sabuni eh sabuni zindiki ne wanda yake suka sunna da ahli sunna yake cin mutuncin malaman sunna nan ta kai kat ne bin ba zai dan taba shi haka ba da haka ba da an bar shi ne waɗanda suke tare da shi ma su ta wasan kura da shi su jamilu zainu haka duk abin da ya shafi ahalis sunna duk abin da ahalis sunna suke sai yayi suka akai ya lura ahalis sunna sun karkata akan kaza kawai shikenan ya zo rubuta littafi ya ta zage-zage akan maganar sallar tarawihi eh, ko abin nan raka'a goma sha ɗaya yana ta baƙaƙen maganganu a wani salafi ne a zamanin na ya ruwaito hadisin babu to da wa kake faɗa da annabi ɗin da aisha ta ce matar shi ce ɗaliban shi ce almajirar shi ce ɗaki ɗaya suke kwana ta ce yana yin raka a goma sha ɗaya ko a ramadan ko ba ramadan ba to me laifin wani wanda ya ɗauki raka a goma sha ɗaya ya ne kai ka ce ka gamsu da ashirin amma an ce maka hadisin raka a ashirin da ifi ne sai ka zo ka nuna kai baka yarda ba ifi ne da dalilanka sai kuma kai ka nuna cewa kai ka karkata akan yin raka a ashirin saboda kai kana ganin ga dalilanka hadisin raka ashirin ya inganta amma kuma to me ya kai sai ka yi baƙaƙen maganganu ga waɗanda suke aiki da sha ɗaya ɗin sai zama baƙin ƙullin da sabon yake da shi don haka gaskiya saboda Allah littafin safota tafasir littafi ne da malamai ya kamata su dogara da shi in za su tato wani abu amma wallahi in baka da ilimin tacewa ko to ka fitar da shi daga maktaba ka shi ne alheri ya kamata kowa ya san wannan mu dawo kan al'imamul bagawi mutum ne wanda wa ya atamidu mazhabar salaf yanzu za ku dan saurara ne kaɗan sai ku dan rufe littafin ku dan saurare ni ina karanto muku wasu maganganu ne wa ya atamidu mazhabar salaf fi sifati wal mu'taqad a wajen ayoyi wajen sifofin Allah da aƙida to aƙida shi ta yi daidai da ta salaf wa huwa in mashhur mutum ne mai tsantseni kuma ya shahara akan tsantsenin ba tsantseni na ɗabi'a ba ya ga kwataye ta amai ba wannan tsantsenin ake magana tsantseni daga abubuwan da suke shubuha ne ko haramun ne tsantseni daga abin da zai taba mutuncin shi ko martaba shi wastihanatin bi a muta'id duniya wa zakharifiha sannan duk wani abu na jin daɗin duniya da kyalekyalen duniya ya shahara akan wannan abin bai da wata daraja a wurin shi wa tarafu'in an iltimasiha sannan bai damu da ɗaga kai don neman duniya ba la yulki darsa illa ala tahara duk sanda zai karantar to yana da alwala yana da tsarki wa yalbasu ma tayassara lahu min as irin tufafin da ya saukaka shi yake sawa to kun ji tarbiyya ta malaman salaf haka in ka ce za ka bi manhajin salaf cewa wai wannan rigar yi darasi da ita ko ka fita wa'azin ƙasa da ita ba za ka sake yin wa'azi da ita ba wannan bid'a ce irin taka da takalluf ina kake da kuɗin da za ka haka a matsayinka na malami sarki ne kai a ce mai wa'azi wai har alfahari ɗaliban shi suke wai duk inda za a je wa'azi in wa'azin ƙasa za a je su biyar in zai hau mimbari wai da kowace riga daban kuma har abada wai ba za a sake ganin shi da wannan rigar ba ina yake samo kuɗin ɗinka waɗannan riguna sannan su waɗancan tsofaffin rigunan da in yi mata sawa ɗaya ba zai sake sawa ba yaya ike yin disposal ɗinta ina yake yan gwanjo yake kira yake sayawa ko ɗaliban shi yake rabawa wallahi jama'a wannan musiba ce da ta samu mutane a zamanin kun ga abin da ya kamata a kashe rayuwa a kai ba shi ake ba mai wa'azi ba zai fito wa'azi ba sai ya sa iri waɗannan abubuwa so ku tsaya ku lura da waɗannan jama'a wannan abin da ya sa na tsananta maganganu a kai ko na lura ɗaliban sun zama wawaye ba su da kwakwale su ma in haka tashi za a tafi wurin wa'azi waɗannan malamai sun ɗibi kafta kaftar riguna na sarakuna da 'yan siyasa sun sa wai sai ka ga 'yan ɗalibai ƙananan ƙananan ustazai su ma wai kowa ya je ya ciyo rikicin riga ta dubu talatin saboda haka ba zai iya shiga layi kaza a kasuwa ba ya rufe wayar shi kaza saboda ana bin shi dubu sittin ya ɗibo riguna can a kasuwa jama'a wallahi ku tsaya wannan ba tarbiyya ba ce ba tarbiya ba ce wallahi kar ku saka kanku a ciki ka duba malamin da ya kai ya rubuta littattafai irin wannan jama'a dan yanzu abin da galibi mutanen ke cewa hujja da naje suna kawowa ai in baka sa irin waɗannan rigunan ba ai yan boko da yan siyasa za su wulakanta ka ai a zamanin bagawi ma haka ne zamanin yan boko da yan siyasa suke damawa amma shi aka ce me ya kasance wa yalbasu mata yassara lahu min siyasa tufafin da ya sauƙaƙa shi ke sawa wannan shine misalin hutu abdurrahman da nake muku kifin abdurrahman ibn abi hatimin razi da shi da abokin shi wani bashira zai sun tafi za su je makaranta sai suka ga kifi ya ba su sha'awa da suka dawo sai suka tsaya suka sai kifi da suka zo gida sai suka baza kifi assignment da nazari ya hana su ba su soya kifi ba kashe gari kifi to yanzu dai bari mun ga wata mata na suyar dankali a can in za mu wuce za mu kai mata kifin nan ta soya mana mun da mu karba saboda kula da sha'anin karatu sun ma manta da kifin sai da suka dawo mai abdurrahman ya faɗa wa wannan abokin karatun shi mutumin shiraz wannan ba ne? sai ce mishi kai e mu ci kifin nan ɗanye kawai kada kifin nan ya lalace ni asara kudin mu to wannan kifin sai ya aje tarihi a wurin malaman hadisi shine sai ake cewa hutu abdurrahman kifin abdurrahman wato kar ka sake saboda wani abu na abinci ko sutura ko wani biki ko wani shagali ya shagaltar da kai game da karatu yanzu za mu zo mu ji game da al'imam al-bagawi wayar da bil qalil min duk abin da ya samu dan kadan na guziri na abinci sai ya ci لا يشغله anil ilmi شيء min مطالب الدنيا wani abu na neman duniya baya shagaltar da shi game da ilimi wannan maganganun jama'a ni fa da ku nake don shi al-imam al-bagawi ya riga ya wuce ina nufin da ku ne mu ɗauki wannan tarbiyyar kar mu sake wasu harayaniya na duniya a yau ana daura auren kanina ina zan to wurin karatu yo aini ne kaza na da liman liman eh kai da zaka yi fatiha da alam nashra kafa goma sha ɗaya ka karbo mishi auren shikenan kawai kai ka tafi karatu ka bar liman ya je ta hayaniyar su duk wannan rudanin daurin aure da suka saka ku a ciki ko alama ce ta mutuwar kwakwale malaman salaf ba wani gayyatar daurin aure ba inda za ka ruwaito mana karya ne cewa wani ya tashi ya ce jama'a ina gayyata ku ɗaurin aure na a ɗuri kaza babu wannan abun ba shi cikin harkarsu. duk inda aka taru kawai wata munasaba nan sai a ɗaura aure kawai sai a tafi amma mu sai an sa rana sai an sa venu sai an buga kati sai an je da motoci sai an yi karo da mashina sai wasu sun karye sai an yi anko sai an yi kaza duka kuma wai a ce wai idan 'yan duniya suna ɓata wannan zamanin suna ɓata lokacinsu suna ɓata dukiya kan haka wai mu ma ɗaliban ilimi za a ɗaura mana aure sai an yi haka wai mu ma ɗaliban ilimi za a yi sai an yi duk irin waɗannan abubuwan wallahi ku yi ƙoƙari ku fahimci wani abu waɗannan malaman su baga fa ba sun rayu zamanin sahabbai ba ne ba sun rayu cikin mala'iku ba ne sun rayu cikin mutane ne waɗanda yake ƙazamai wajen aƙida kazamai wajen komai suna halatta kafirci suna halatta zina suna halatta luwaɗi suna shan giya suna kashe malamai suna iskanci duk abin da ka sani suna yi a bayyana ne suna cin amanan musulunci a zamanin ne su imamul bagawi suka tsiro a cikinsu ba su ta'asirantu da komai sai suka koma gefe guda suka dubi mu ahlus sunna ne ya kamata mu amma yanzu kana ahlus sunna duk wannan rudanin nasu kuma ka shiga ha ai yan uwana ne ha to ai kanwata ce za a aurar to ai tunda baban bayi da rai to ai mu ne masu bada aure ƙarya ne in kai ne mai bada aure ko wallahi da gaske sai ka nuna sunna anan ba kai ke da wuka da nama ba kenan sai ka ce kai e! in mun yi sallah azhar a masallacin mu za a daura aure in kuka makara za mu watse ana sallama kun gama tasbihi ina ango ina kaza eh to ko ku watse ku tafi sai ran da suka ga dama su zo ku ce ba african time ko ahli sunna ne ko kuma ku daura auren suna zuwa sun yi fakin a ce an daura aure ka zo ku dauki mata ku an ji mata. kai ka ka rabu da sakar karo amma kana ɗalibin ilimi za su mai da kai dan iska wallahi alazim jama'a Allah ina gaya muku ko ba karamin dameji wannan abun yake mana ba shi wannan lokacin da za su bata maka a tafi daurin aure tudun wada tudun jikun sabon gari ka je ka zauna a gindin kwata kato kana shan warin kwata ko asara kake wa kanka asara kake wa da'awa ahli sunna baka sani ba don wannan lokacin ne zaka zauna ka karanta littafi kaza wannan lokacin ne zaka zauna ka koyi ka'ida kaza sai ka je kawai ka zauna a gaban kwata baka jin abin da ake cewa ko eh, mai san kira baka jin mure shi baka jin lasifika kawai shikenan kayo kwana a'a ko kuma kawai dalibai su zo su mai da kai dan koda kai ne malami duk wanda zai aure yana son ka je wurin saboda mai a ce har malam wani ma ya je a ji ta daukan ka hoto kamar ango so duk wannan ko yana daga cikin mutuwar kwakwale da al bazawi ya kuka da ta samu ahli sunna ya ce ahli suna lokacin kwakwalensa sai suka yi knock so ba sa tunanin mai dace yan bidi'a su kuma kwakwalensa sai suka rayu da raya bidi'a duk za ku ji a cikin karatu insha Allah don haka kun ji yana sanya tufafin da ya sauƙaƙa yana yarda da ya gamsu da duk abin da ya sa baya yarda wata harkar duniya ta shagaltar da shi game da harkar ilimi au shu'unal haya ko kuma wani abu na rayuwa za a tafi cefa ne a matarka ta ce ɗa ba yi da lafiya a za a je makaranta a shi yanzu kuma a yi tofa mishi kulwar lawo da falage da nazu kawai shi kenan sauki na Allah ne mai wanka da ruwan sanyi samu magani first aid ki bashi yanzu muna da karatu yanzu muna da da'awa yanzu muna da kaza ah, sai ce a ah, to dana bai da lafiya saboda Allah sai ya je kawo wasu nusus al'amma yanzu ana maganar nusus ne alkhassa hidima in ta zo ta ilimi yanzu ana ɗauko nusus khassa ne wa huwa radiyul khalq samahun nafs mutum ne wanda yake baya kullata mutane baya da zafin zuciya azibu shama'il yana da kyawawan ɗabi'u husnun niyya yana da kyakkyawan niyya sannan sadiqu tawiyya duk abin da yake faɗi da bakin shi haka ya ƙudurce a cikin zuciyar shi wa qad zahara atharu zalika kullihi fi ma khallafahu min ta'alifa mutanawwi'a kun ga duk waɗannan ɗabi'un nashi ko sai suka bayyana a cikin littattafan nan nashi waɗannan daban-daban da ya rubuta a tafsiri hadisi da aƙida da fikiru asna alaiha ulama malamai suka yabi waɗannan littattafai fatalaqat al'ummatu bil qabul kuma al'ummar musulunci suka karɓi waɗannan littattafai gam da gam mu dawo cikin karatunmu cikin tadwinus sunna wanda akan haka muke gini jama'a yanzu dai kun ji al-imam al-bagawi ko to ya kamata kamar yadda na gabatar muku da ka'idar tarihi na shakhsi ya kamata mu san wanne zamani ne ya rayu ko to ku yi haƙuri zai zo a cikin isharar da zai mana wadda profesa zai ɗauko za mu ji ni zan ƙara muku sharhi akan haka mawdu'ul kitab akan menene ya rubuta littafin sharhu sunna ma'anar wannan shine littafin sharhu sunna littafin tafsiri ne ko littafin hadisi ne ko littafin fiqh ne ko littafin larabci ne ko littafin tarihi afsaha an zalika mu'allifuhu fi muqaddimati shi mai littafin ya fito karara ya bayyana abin da littafin yake tattare da shi faqala yace amma ba'ad to bayan haka fa hadha kitabun fi sharhi sunna wannan littafi ne game da sharhu sunna yatadammanu insha Allah kaseeran min ulumil ahadith in Allah ya so littafin ya tattaro da yawa daga cikin ilmomi ku ji ba ilimin hadisi ba kawai ilmomin hadisi wa fawa'idil akhbar da kuma fa'idoji na ainihin wato hadisai almarwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka ruwaito daga manzon Allah min halli mushkiliha na warware dukkan mashakil mushkilul hadis an fahimta wannan hadisi ba mu fahimci ma'anar shi ba wannan hadisi mun fahimci ma'anar shi amma a zahiri yana karo da wancan imam al-bagawi zai maka aikin warware irin wannan da nuna maka ka'idar wa tafsiri gharibiha da kuma fassarar gharib hadisai waɗanda ake samun kalmomin da ba a saba jin su ba a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi sallam wa bayani ahkamiha da kuma bayanin hukunce hukuncen su يترتب عليه من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغني عن معرفتها المرجوع ilaihi في الأحكام Wannan littafin zai ɗauko bayanan fikihu da kuma magana akan saɓanin malamai jumilloli masu yawa wanda di ya zama makomar mutane ce game da hukunce-hukunce to ba zai wadatu daga sanin wannan ba in ya zama mutanen anguwarku ko mutanen garinku ko mutanen ƙauyenku ko ɗalibanka sun dogara da kai wajen sanin hukunce-hukunce ko to kana buƙatar sharhu sunna to ku duba jama'a kenan yanzu suwane ne aula da su koyi karatun sharhu sunna in ba mu ɗaliban ilimi ba mutanen gari mu ne aula ma'ana ku ji wannan magana da yake cewa ya tarattabu alaihi min alfiqhi littafin yana ɗauke da fiƙihu dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya waktilafil ulama littafin na ɗauke da bayanin ra'ayoyin malamai daban-daban jumalun jumilla na fiƙihu da jumilla na bayanin saɓanin malamai la yastaghni an ma'arifati hal marju'u ilaihi fil ahka. mutumin duk da ya zama makomar mutane ne wajen sanin hukunce-hukunce to bai wadatu daga littafin ba bai fi karfin littafi ba yana da bukata wal mu'awwalu alaihi fi dinil islam mutumin duk da ya zama shine madogarar mutane a wajen addinin musulunci kai ne shugaban su kai ne shugaban kungiyar izala kai ne shugaban ahbabu kai ne shugaban fitiyanu kai ne shugaban kaza a addinin musulunci kana bukata wannan kai ne malami kai ne alkali kai ne mai fatawa a waya kai ne mai rubuta ma 'yan mata text ranar juma'a kana bukatar wani duka eh duka duka ya kamata kowa ya san da shi imamul bagau yake kowa daga cikin masu magana addini shugabancin addini jagorancin ilimi karantarwa masu fatawar rediyo masu fatawa intanet masu kaza kai aka mayar da kai kai ne almarji aldini kai aka mayar da kai kai ne almu'awwal fi din la tastaghni an hadha alkitab to sannan ku dubo ina wannan takardar nan da muka kawo wadda take dauke da tsarin ainihin wato abin nan dawabit an fahimta mm ba shi eh dawabit ضوابط امام البغوي ya kawo su anan a ah, ba sai kun rubuta ba wannan duk suna rubuce ku tambayi waɗanda kullun suke zuwa karatun sai su ku photo study yanzu ka tsaya ka fahimta ne kawai ga wasu ƙa'idoji waɗanda suke guda takwas waɗanda waɗannan ƙa'idojin ka yi ƙoƙari ka san su ka iya aiki da su to a ƙarƙashin su ne ko wasu daga cikin su ko dukansu ake fassara hadisi ya zama fassara ingantacciya a nan ne na tsaya ne bayani akan cewa wannan yana daga mu hanyar da muke dogaro da ita kullum sai a ce wai me yasa shi albani duk ga abin da malamai suka faɗi na garin nan game da hadisi shi kuma in ya zo sai ya ce kaza albani ba zai iya wakiltar su ya bayyana me nasu dalilin ba amma shi albani ga namu dalilan mu ga irin khutuwat ga irin kawai ga irin zawabit da muke bi ga hanyoyin da muke bi wajen fassara hadisi na farko abbabitul awwal fahmu sunna fi dawil qur'an biyar da ka fahimci sunna ko to ka yi ƙoƙari ka fahimce ta a bisa hasken shi shine karka sake ka fahimci sunna ta wuce malam ku saurara daga rubutu yanzu lokaci ne na saurare na raba muku abubuwan ne akwai saurare akwai abin nan ku tsaya ku saurari waɗannan abubuwan ku fahimce su tukuna in ka sake ka fahimci wani abu a cikin wata sunna ingantacciya amma ya karo da ƙur'ani ko to akwai matsala baka bi wannan ka'idar ba don haka duk abin da za ka fahimta a sunna kada ya yi karo da ƙur'ani in yi karo da ƙur'ani to ɗayan abu biyu ya faru ko dai ba sunna ba ce kenan tun farko ma ba hadisi ba ne to me bambancin hadisi da sunna kenan hadisi shine magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a aiki ko magana ko tabbatarwa to in ya tabbata to sakon da yake dauke da shi shine sunna to in bai tabbata ba fa to sakon da yake da shi ba sunna ba ne sunan shi kawai hadisi da'ifi saboda haka ashe lokacin da muke cewa za mu yi aiki da ƙur'ani da sunna abin da muke cewa za mu yi aiki da alƙur'ani da hadisi ingantacce ingantacce hadisi shi ake kira sunna saƙon da ke ciki wanda bai inganta ba a kiran shi sunna to sannan wannan sunna kuma kafin ka yi aiki da ita sai ka bincika waɗanne sunnoni ne na annabi a ƙarƙashin wannan babin sai ka ga a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi sallah yana runguma hannun shakirji sai ya rungumo waɗannan yatsu to wannan qabdu kenan to wannan ta zo a cikin hadisi kuma hadisin ya inganta don haka kenan wannan ya tabbata sunna to sannan kuma wadu'u dorawa wannan ma ya zo a cikin hadisi kuma hadisin ya inganta to wannan ma sunna ce to yanzu kuskure ne kullum ka zo sallah ka rinka yin ƙabdu. to ai sunna ce sai a ce yi amma ba ita ce shirya annabi ba kuma to me ce shirya annabi kuma kenan to shirya annabi ita ce wata ran kai qabdu wata ran kai wadu to duk abin da aka samu annabi yana nawa'awa kun ji daya yana nawa'awa ko don ka rike guda daya ko to baka sunna baka bi shirya annabi ba afwan saboda haka ku fahimta baka bi shirya annabi ba sannan akwai sunnatu tark wani lokacin annabi yana sallar walaha yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai sai kuma wani lokacin ya dauke daina yi to in ya zama gaba ɗayan ka ba ka sallar walaha to ka saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam in kuma ka ɗauki sallar walaha kullum sai ka yi sallar walaha a har abada to ka saba wa shirya annabi saboda ba haka annabi yake ba to kun ga anan to nan ne gaskiyar salafiyanci yake fitowa to ina son ka gane in dai baka fahimci salafiyanci a haka ba kana fahimta kawai salafiyanci aiki da hadisi to kai kuskure a sai in ya inganta in ya inganta ya zama sunna an bincika an ga cewa wannan sunnar ga wata kuma launi da annabi yake to wannan karan kai wannan launin wannan karan kai waccan launin wannan karan kai waccan launin wannan karan kai wannan launin don haka a karatun qur'ani wata ranka ce maliki wata ranka ce maliki me yasa saboda haka annabi yake idan mutum ya rike maliki kullun yake sai ya ce maka a ah, annabi baya yin haka sai ka ce yakan yi kar ka ce baya yi kar kuma ka ce yana yi sai ka ce yakan yi he does kar ce he don't sai ka ce he does yakan yi wani lokacin wani lokacin kuma yakan ce maliki to don haka ku fahimta jama'a da'awar salafiya ba tana cewa ne a aiki da ƙur'ani da hadisi ingantacce kadai ba a'a a aiki da ƙur'ani da hadisi ingantacce a bisa yadda annabi yake to aiki da ƙur'ani da hadisi wani abu ne daban aiki da ƙur'ani da hadisi ingantacce wani abu ne daban aiki da ƙur'ani da hadisi ingantacce a bisa fahimtar annabi da sahabbai kuma wani abu ne daban wannan shine cikakken salafiyanci shine abin da muke kira zuwa gare shi to saboda haka ku kiyaye duk abin da aka ce annabi ya kasance wani lokacin yana yin sallah da takalmi wani lokacin baya sallah da takalmi to kar ta yin sallah da takalmi har abada kar kuma ka ƙi yin sallah da takalmi har abada sai dai kai sallah da takalmi wani lokacin kuma kai sallah babu takalmi ya zama sunnatu tark yin sallah ba takalmi sunna ce ta tark sunnatul fi'li kuma shine annabi annabi yana walaha wani lokaci annabi baya to sa'annan menene Aisha take cewa ba za ka so ka ga annabi yana yin kaza ba sai ka ga ne kuntina ha menene azumi wa iri ha na sha'aban aisha ta faɗa haka a sha'aban ta faɗa haka a walha ta ce annabi yakan yi watan sha'aban wani lokaci kuma ba ya yi in ka so ka gan shi ne za a gan shi in kuma ka so ka gan shi ya za a gan shi kenan yana yi wani lokaci kuma ba ya yi to kun ga yanzu gano yaya annabi yake yi ko to wannan wani abu ne kuma daban to amma kuma duk sunnar da aka samu annabi yana yin ta kullum ko to ita kuma tana nan a sunna kuma kullum sai ka yi ta kamar jilsatul isra'a. babu inda aka ruwaito annabi baya yin jilsatul isra'a, ba taba ruwaito cewa annabi baya yi ba taba ruwaito haka ba cewa annabi sallallahu alaihi wa ya hana ba taba ruwaito nahayu ba ba a taɓa ruwaito fiye ba game da jinsatul israha. ba a taɓa yi ba kanka wahalar da kanka duk abin da ake ruwaitowa annabi yana yi ake ruwaitowa ko kuma wasu riwayoyi su zo shiru ba su hana ba ba su kore ba ba su yi umarni ba to sai a ɗauko waɗancan waɗanda suke umarni da yanayi. yi sai a hada a jikin wannan amma an ka karanta wani hadisi cewa gashi an siffanta sallah annabi ba a faɗi jilsatul istiraha ba a ciki wannan dalili ne akan annabi bayan jilsatul istiraha sai mun gama kai ka kwana tukuna ka yadda haka eh ka yadda yanzu wannan hadisin ba jilsatul istiraha dan haka annabi baya yi eh wani lokacin eh sai mu ce a cikin hadisin akwai tahiya kai da kanka sai ka ce a sai mu ce to wannan ya nuna ita ma annabi ya nuna wani lokaci baya yi in ka yadda da haka kenan wani lokacin kai ma za ka rinka daina yin tahiya wanda na san ba zai yadda ba zai ce a ai tahiya ta tabbata a wani hadisi sai mu ce to ai zulfatul ta tabbata a wani hadisi nafsu to kun ga ko wannan yana daga abin da muke so mu raya a wannan zamanin shine manufar al'imamin, bagaushi ma na rubuta littafi don ya raya sunna a zamanin shi da bid'a ce karfi ce yawa amma ba kawai ya raya hadisai ba ya raya sunna ingantacciya ya raya a bisa fahimta annabi da sahabbai to za ka fuskanci matsala saboda me saboda abna'uz zaman min al'ulama wa tullabul ilm an dora su akan me akan aljumud al-mazhabi wa ta'assub wa taqlid kwakwalan sun yi knock kwakwalan sun mutu ko kun fahimta to kun ji ka'ida ta farko a nan zan yi wani ta'aliki kar ka taba tunanin an ce ka fahimci suna a bisa hasken ƙur'ani karkai tunanin aƙida 'yan ƙalaƙato waɗanda suke cewa duk wani hadisi wai da ya saba wa alƙur'ani annabi ya ce a jefar da shi wannan hadisin da suke hujja ƙarya ne karanta littafin miftahul janna fil ihtijaj bis sunna ta al-imam suyuti annabi ya taɓa cewa wai duk wani hadisi da ya zo muku ku duba idan ya dace da ƙur'ani ku ɗauka in ya saba ƙur'ani ku jefar da shi annabi bai faɗa haka ba domin babu wani hadisi wanda ya inganta kwaɗe wanda ya saba ma alƙur'ani duk hadisin da ya inganta to bai saba alƙur'ani sai dai kai abin da ma baka sani ba shine hadisi yana da 'yancin ya zo da wata ibada ƙari a kan abin da ƙur'ani ya zo da irin wannan ibadar hadisi yana da yanci ya zo da wata ibada wadda ƙur'ani sam bai yi magana ta ba gaba ɗaya misali a cikin alƙur'ani kaf babu sallar walha a cikin alƙur'ani babu sallar walha to hadisi ne zo da sallar walha akwai abin da ƙur'ani bai waiwaye shi ba game da wasu matsaloli da ya baiwa muhimmanci kamar me ƙur'ani ya ba da muhimmanci game da sallah amma ƙur'ani bai faɗi rakawo'i ba hadisi ne faɗi rakawo'i ƙur'ani ya faɗi waɗanda za a ba zakka ya faɗi sanda za a fidda zakka ta hatsi wa ato haƙƙahu yau amma ƙur'ani bai faɗi nau'ukan abubuwan da ake wa zakka ba hadisi ya zo ya faɗi to kenan hadisi yana da yancin ya zo da wani kari akan abin da ƙur'ani bai zo da shi ba abbabitu sani jam'u a al-babil wahid duk sanda za ka bincike akan wata matsala ka tattaro hadisan da suka zo a ƙarƙashin wannan matsala guda ɗaya in za ka yi maganar zakka karka je kawai ka ɗauki hadisi ƙwaya ɗaya akan zakka sai ka je ka dubo hadisan zakka wanda ke bayani akan farillancin zakka wa ake ba zaka yaushe ake ba da zakka me ake bayarwa yaya duk waɗannan haka to sallah sai ka dubi hadisan da suka yi magana akan farlancin sallah hadisan da suka yi magana akan ruku'u hadisan zikirorin sallah hadisan karatun sallah hadisan tahiya hadisan ina kake fuskantar da idanuwanka a sallah ina kake kaɗa yatsanka duk sai ka tattara waɗannan to kun ga wannan ba zai yiwu tare da mu da muke irin wannan da'awar da cewa wannan shine manhajin mu ka gayyace mu ka ce kana son mu zo mu maka wa'azin walima wanda wa'azin walima za a miƙe ne a ta shiga ana fita cikin inda Allah ya kai ka da inda kuma ka kai kanka ina fata an gane ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba tun da dai in ka ce mana za mu yi wa'azi akan aure muna buƙatar lokaci kai kuma gobe za a ɗaura maka aure asabar mu kuma yau ka zo ka same mu an tashi sallar juma'a ka ce kana so a zo a yi maka wa'azi akan aure kuma ka san ƙarin sharrin sai ka ce ka gayyaci malamai takwas kuma wai tsakanin ƙarfe takwas ne na dare zuwa sha biyu na dare ake son malamai takwas nan sai kowa ya yi magana to in dai zuwa za su yi su binciko to sai dai in zama za ka yi ka ce musu to shi kenan malam ya eh, kai akan sadaki za ka yi mana magana malam kai za ka yi mana magana dangane da abin da ya shafi waliyai na aure malam kai za ka yi mana magana dangane da abin da ya shafi shaidu to ka ka rarraba musu abin nan ne amma kawai kowa ya zo ya miƙe ya faɗa abin da ya so don haka za su zo ba wanda ya shiryo takarda ko kwada kuma duk wanda ka bincika tsakaninka da Allah daga ina kake sai ce daga taro yake ya wuto wurinka sannan ka zo za ka yi wa'azi eh sannan bai riko littafi wanda ya zo gidanka da la'asar zai nazari ba kafin lokacin a'a amma ya to da akwati guda kama amarya saboda zai sa sabon takalmi da sabuwar safa saboda yana son zai fita zai birge samari da 'yan matan anguwar wallahi ko wannan maganan mutuwa kwakwalwa ce ya nuna kwakwalwarka ta yi nok ka bar abin da yake shine makasudi ka je ka ba da lokacin wani abu ka ta wuni tana sharar kicin har magariba ba ta ɗora girki ba kai kuma soja ne ka da daga rawar daji ka zo ka zauna sai ta kira ka mai gida zo ka gani kicin din nan na gyara shi pes. ka ga kwanuka ka ga cokula pes. na feshe shi da ƙanshi ina abinci a yo ai wuni gyaran kicin mai gida ina aiki ba zai <laughs> ko kun fahimta jama'a to galibin abin da ake kenan malami ya tsaya gaban ku gashi nan kamar sardauna da alkyabba da rawani da riga da komi amma abin da zai faɗi na makasudin malanta babu quality Gwamnati ya zo ya tsaya da rigar buhu algarara amma ya faɗa abu mai kwaliti. so ku fahimta in ka fahimce ni kenan ba ina sukar ka sa riga mai kyau ba hmm. ina nufin ka ɗauki abin da yake a ƙasa ka fifita shi a luna billazi huwa adina. a luna allazi huwa adina billazi huwa khair to shi ne. so ba kwandemin muke ka sa riga ka sa kaza a'a amma abin da muke cewa ka shagaltu da yin gayu a matsayinka na mai wa'azi har baka shirya wa'azi ba kamar yadda waccan amarya ta shagaltu da share kicin da mijinta soja ne ya je ya yi kwana uku rawar daji ya shigo gida ba abinci amma kicin na kanshi falo na sheƙi gado komai ya gyaru amma ba abinci amma duk buhun shinkafa ta gyaggyara doya duk ta gyaggyara komai ta gyara ta aje shi amma bai gyaru a kwaso ba abin da ake kenan fa ku ba ku fahimta ba kwakwalan ne suka mutu shi yasa ma ba a rusko wannan illar ma don haka da ya zo zai fara wa'azi suna ganin ya haɗa riga haka sai ka ji Allah akbar kaga wawaye rigan ma wai kawai ta burge su wallahi mutuwar kwakwalwa ce wallahi kuma wallahi wannan ko ya kamata alis suna fi kuka to don haka tattara hadisan mas'ala guda a wuri guda na daga cikin hanyar fassara hadisai daidai abbabitu salis ma'arifatu mukhtalafil hadis hadisan da ke karo da juna kai kokarin gane ya za a hada su don ka fitan musu da fassara guda daya wannan hadisi yana cewa kaza misali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma da farko tukuna ga ka'ida ba a cewa hadisi ya yi karo a zahiri sai in ya zo a kan minwali ɗaya shine aikin annabi ya saba da aikin annabi magana annabi ta saba da magana annabi to sai a ce ya yi karo amma annabi ya aikata kaza amma a magana ya faɗi kaza to ba karo ba ne wannan ko sai a ɗauki aikin shi kawai shine rajihi sai a ɗauki maganar shi ita ce rajiha aikin shine marjuhi misali annabi ya auri mata tara amma kuma a cikin hadisi ya hana auren mata fiye da hudu har wani ya zo da mata fiye da hudu annabi ya sakan mai shida ya bar mai hudu to yanzu ba a samu karo ba wanne ne za mu yi aiki da shi shine magana annabi ba aikin shi ba in ka ce a ah, to ya Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai ya ce eh inda babu irin wannan kenan to duk abin da annabi ya aikata a fadi duk abin da annabi ya faɗi a bi amma din da aka samu maganar da aikin suna karo da juna hadisin abu ayyub ansari cikin sahih muslim annabi ya ce ka a fuskanci alƙibla ka a baiwa alƙibla baya wajen kashi ko fitsari abdullahi dan umar kuma hadisin shi cikin musnad da cikin abu dauda sahihi shi kuma ya ce ya hau saman ɗakin ya yi hafsa sai hangi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune ya ainihin baiwa baitul maqdis baya yana fuskanta alƙibla to yanzu wannan hadisin a zahiri aikin annabi ya saba magana annabi ko to yanzu ba za a ɗauki aikin annabi a yi hukunci da shi ba sai a ɗauki ainihin magana annabi kawai sai a aiki da ita shi ke ina za mu fahimci haka wasu malamai sai suka yi kuskuren haɗa waɗannan hadisan saboda rashin wannan ilimin sai suka ce wai wannan hadisan yadda za a yi sai a ce idan ya kasance a cikin ban ɗaki ne to shi kenan babu laifi ka fuskanci alƙibla idan kuwa a waje ne to shi ne wancan hadisin yake hani Za ka ce kun yi kuskure saboda mai riwaya hadisin abu ayyub al'ansari ansari ya ce don haka da muka je ƙasar sham sai muka shiga banɗaki sai muka sun gina banɗaki saiti da alƙibla kuma ya baiwa alƙibla baya muka zo sai mu tsuguna amma sai mu karkace in muka fito sai mu roki Allah ya gafarta mana yanzu wannan magana ita ta nuna mai riwayar hadisin shi kan shi ya fahimci wannan hadisin za a yi aiki da ishi a waje ne za a yi tsuguno ko kuwa a bayi ne da bayi da waje duka bai halatta ka tsuguna ka fuskanci alkibla ba to yanzu wancan abin da ibn umar ya gano fa ba zai taba zama hujja ba jama'a kun fahimci wannan aikin annabi sallallahu alaihi sallama in ya saba wa maganar shi kunji sannan sai kuma bayani dangane da mukhtaliful hadith idan hadisi yana karo da juna ƙa'ida ta farko a ƙoƙarin haɗawa ƙa'ida ta biyu in ba za ka iya haɗawa ba ka yi ƙoƙarin gano wanne ne tarihi ya gabata wanne ne jinkirta wanne annabi ya fara faɗi wanne ya faɗi daga baya sai ka zo sai kai hukunci na sikhwal mansukh jama'a kun ji wannan da kyau to wannan abin da ya kamata ka yi ke in kana da tarihi annabi ya je yakin khaybar ya ce kada a yi kaza a cikin kuma lokacin yakin Hudaybiya, annabi ya ce a yi kaza sai ya ce to Hudaybiya an yi ta shekara ta shida khaibar an yi ta shekara ta bakwai a lokacin Hudaybiya, annabi ya ce kada a yi kaza a a lokacin da aka tafi hajjatul wada shekara ta tara annabi ya ce kaza wato ba sai an ce shekara ta kaza ba za ka yi amfani da kazan ne kai ka gano a shekara ta nawa aka yi shi kun fahimta jama'a a yakin khaibar annabi ya ce ka ai kaza a hudaybiya kuma annabi ya ce ai kaza to sai a ce hudaybiya shekara ta shida aka yi ta khaibar kuma shekara ta bakwai ya ce to dokokin da annabi ya faɗi a khaibar sun shafa na hudaybiya ke wannan kana da tarihi kenan kuma ka kasa jam ka kasa haɗawa in baka da tarihi sai ka tsallaka ka'ida ta gaba ita ce tarjihi sai kai gwajin karfi tsakanin nasoshin guda biyu wanne yafi karfi sai ka gabatar da wanda ya fi karfi a yanzu wanda karfin shi bai kai ba kuma sai ka raunata shi inda wannan hadisin hasan ne wannan sahihi ne to tunda an samu tufka da warwara ka rasa yadda za ka haɗa ka rasa tarihi a hannunka to yanzu shi wancan sahihi sai ka tabbatar da shi ne sahihi wannan Hassan kuma sai ka ce ya zama da'ifi to sai ka da sai ka hukunta su da gwargwadon yadda raunin yake idan wannan ka sake bincike a cikin Hassan din sai ka samu wannan mutumin kirki amma yana da gafala to sai ka ce ya zama shaf wancan kuma sai ka ce ya zama mahfuz idan kuwa wancan ya kasance a an gano ai ma a cikin hadisin akwai makaryaci ai akwai muttahami afwan sai a ce ya zama munkar wancan kuma ya zama ma'aruf ka yi tarjihi kenan sai ka jefar da wancan guda ɗaya idan ka kasa waɗannan ɗayan matakan guda uku ko sai ka tsallaka zuwa matakin tawakkuf ka karanta littafin nukhbatul fikar ta ibnu hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi wannan kenan ita ce adzabitur rabi ma'rifatu nasikh wal mansukh sai kuma ma'rifatu asbabi wurud al-hadith ma'rifatu asbab wurud hadith al ya rubuta littafi akan haka sannan ga wani babban malami shi ma da ya rubuta nashi ainihin littafin wanda mujallar uku ne ya rubuta shi ran na ainihin zo da shi wallahu musta'an ma'ana dai malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan fage wanda zai taimake ka wajen gane me yasa hadisi ka ya zo in ba haka ba sai ka rinka buɗaɗa hadisan fiye da ma'anarsu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce antum a'lamu bi umuri duniyakum sai ka koma kana cewa to wannan ya nuna annabi yana nuna musulmi ba su san al'amuran lahira ba sai na duniya don haka malamai ba su da ta cewa game da al'amuran duniya a'a lallai ne sai ka duba me yasa annabi ya faɗa haka akwai sababi to sai gano wannan sannan sai ma'rifatu gharibul hadith sanin gharibul hadith me yasa ai kalma kaza da ta zo a cikin hadisi da wace ma'anar ta zo da ta zo a hadisi kaza da wace ma'anar ta zo malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka sai kuma fahimu sunna kama fahima har sahaba ya sahabbai suka fahimci sunna kaza sannan azabitu samin ruju ila kutubi shuruhil hadith fahimtar littattafan hadisai ma'ana fahimtar suna kamar yadda sahabbai suka fahimce ta da kuma komawa littattafan sharhi jama'a to littattafan sharhin ne na fara ishara ɗazu irin su fatul bari sai ka dubi sharhin mai kake nema sharhin hadisi ne game da ayoyi ko kuma hadisi ne game da sifat to fatul bari ba zai zama maka umda ba Minhaji na sahih muslim ba zai zama maka hujja ba wannan littattafai yan kaɗan ne malamai suka rubuta daga baya bayan nan waɗanda za su iya zama maka hujja don haka ahalin suna suna buƙatar su tashi su yi yunƙuri game da wannan babin to kun ga anan shawarar da zan baku wallahi di yadda kake ganin kayi karatu kenan kana buƙatar jagorancin wani wanda ya fika ala gafarta malam ina son hadisi kaza ne ina neman fassara shi wani littafi zai zama mu'tamadi amma wallahi yanzu yadda ake jibgo littattafai daga masar ana kawowa kano suna ɗiba suna sai suna watsa muku su a cikin gari to wallahi sai ka yi taka tsantsan ba haka ba za ka je kana yaɗa da'awa ba ta ahli suna ba da sunan suna za ka je kana yaɗa da'awar ash'ariyawa da sunan bid'a za ka je kana da sunan sunna za ka je kana yaɗa fatoyi na malaman tafsirin bid'a a masallacin ahli sunna kasunan da watan azumi muna ji shi yasa wannan shine babbar magana da na dade ne muku ishara sai a gama tafsirai da watan azumi sai ku ji na fito na yi galibin tafsirar in ce saboda me saboda mafi yawancin malaman suna faɗi ma mu muna fahimta suna faɗi ƙarara sai ka ji suna ɗaga littattafai na tafsiri na 'yan biri'a suna cewa ga wannan tafsirin suna yaba musu wannan mummunan abin kunya ne jama'a mana ya nuna ba su san manhajiya ta ahli sunna ba kawai suna ɗiba littafai ne a kasuwa ba tare da jagorancin malamai ba to dole ne sai ka lura da wannan wannan shine zai taimake ka ga littafin da ɗazu nake ishara a kai albayan wa ta'rif fi asbabi wurud alhadith sharif wannan littafin shine mafi girman littafi da aka rubuta malam sharif ibrahim ibn muhammad ibn kamaluddin da fi sanin shida Ibnu hamza al-husaini al-hanafi dimashqi ya rasu a cikin karni an haife shi cikin karnin sha ɗaya kuma a cikin wannan karnin sha biyu Allah ya mai rasuwa na fata an gani ana yau kusan shekarar shi ɗari biyu ko ɗari uku da wani abu da rasuwa kuma littafi mujalladi uku ne sai kuma ainihin littafin suyuti wanda ne muku ishara to waɗannan jama'a su ne ka'idojin da ake bi wajen fahimtar sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ina fatan kun fahimci wannan da kyau waɗannan maganganun imamu albagawi ya yi mana isharar su a cikin waɗannan a wurare da ya magana jama'a an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala kowa ya aje littafin sha inda yake za mu fita mu yi sallah mu ɗan huta gaskiya sai mu dawo sai mu yi ainihin kasan na biyu din wanda shine zai ba mu damar mu tattauna don abubuwan da yanzu muka yi musu mukaddima muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah da da ahli sunna cikin shiriyar su na yin abubuwan da suke daidai da haka jama'a in an yi sallah za a dawo a ci gaba da kasan na biyu insha Allah wannan shine kasan na farko daga cikin kasusuwan da muka sawa al-Imamu al-Baghawi wa kitabuhu sharhu sunna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk